وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون هذا هو الجمعة الأخير من هذا الشهر الحرام شهر ذي الحجة لعام 1441 وواحد وأربعين من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم وعليه فينبغي لكل مسلم مسلم أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ولذا فإنني أنصح نفسي وإياكم بأن نتذكر من نعم الله تبارك وتعالينا من نعم الله تبارك وتعالى علينا طوال هذا العام فنقسم ذي الحجة وهو شهر حرام وبه نختم العام ثم ندخل إن شاء الله بعده لشهر محرم من عام جديد وهو كذلك شهر حرام فإنه لمن نعم الله تبارك وتعالى أن حبانا العمر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النظير وكذلك حبانا من نعم الصحة والفراغ ونعم الرزق والمال والأمن والسلام فهذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى تستدعي الشكر إليه وتستدعي منا محاسبة النفس ألا فاستحضروا ما صنعتم من الطعام في هذا العام كله وتذكروا ما اكتنف ذلك كله من قصور وتقصير فهل طهرنا قلوبنا من آفاتها من آفات الشرك والزيغ والضلال وهل جاهدنا لتطهير هذا العضو الذي هو رأس الأعضاء ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهو ملاك الأبدان لأن الله تبارك وتعالى اعتبر سلامته لسلامة العباد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهل عملنا لوقاية أهلنا من النار بتربيتهم وازديادهم من الإيمان ومن العلم النافع ومن العمل على الصراط والهدى المستقيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهل استثمرنا الأوقات في طاعة الله واجتناب معاصيه لا تزول قدم ابن لا تزوم لا تزول قدم رجل يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسده فيما أبلاه رواه الترمذي بسند صحيح وهل أدينا حقوق الله بإحسان واحتساب وإتقان من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من فرائض الله علينا وهل أدينا حقوق العباد بدءا من حقوق الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل والزملاء في العمل وفي طلب العلم وفي سائر أماكن اللقاء ألا فلنستحضر هذه الطاعات ولنستحضر معها تقصيرنا فيها لنستعتب فيعتب الله علينا جل جلاله ولنستحضر ما اقترفنا كذلك في هذا العام من الأوزار والأوتام لنرجع ونتوب إلى الله عز وجل ولنستعد للرحيل بالازدياد من الطاعات واجتناب المعاصي والعصيان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Oh you brothers in Islam I urge you just as I urge myself and as follows that we should fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings Today is the last Friday in the month of Dhul Hijjah for this year 1441 after Hijrah and by implication is the last Friday of the year. We should therefore give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for extending our lives to witness the end of the year 1441. This is the last Friday and in a sacred month. By the grace of Allah, the next Friday, if we are alive, we are going to witness a Friday of a new month of Al-Muharram of 1442, which is also a sacred month. The Islamic year ends with a sacred month and begins with a sacred month to show and indicate that the religion is a religion of peace, is a religion of justice, is a religion of security, is a religion that teaches all this in theory and in practice. It is also a favor from Allah subhanahu wa ta'ala for all of us that are alive today, that He has given us the long life to witness up to this moment in this year. It therefore behoves us to think back, to account for the year before we are called to, to account where you cannot pay or bribe the accountant or the auditor, where you cannot give or collect any gratification to give proper accounts or to audit well. We should therefore remember the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. Starting with the bounty of life, with the bounty of being up-to-date Muslims, with the bounty of health, with the bounty of wealth, with the bounty of peace and relative security in our country, with bounty of all the things that are surrounding us which Allah has put in our hands to control. And then we should remember, did we really appreciate Allah subhanahu wa ta'ala for all these bounties by following his commands? Yes, we can remember that we have followed some commands. But even when you do that, it is always done with some laxity, with some little hitches here and there? Did we work to purify our heart from its diseases, from the diseases of polytheism, of hypocrisy, of laziness, of um, that dating, of envy, dating, of wickedness against our fellow brothers, the Prophet said that there is a limb which if it is purified, the whole body is purified and that is not but the heart. Allah subhanahu wa ta'ala also mentioned in the glorious Quran that in the day of judgment, your wealth, your property, your family will never avail you anything Nothing with, uh, with avail, will avail you except your purified mind. Did we do our best to protect our families from hellfire? Did you work to increase your faith and the faith of your family in this year? Did you try to attack any devilish whispering into your house and your family? Have you worked to increase them in the knowledge of their religion? Have you worked to increase their implementation and practice of the religion in this year? Let us think of all this. What a proper use of our time. Did we spend our time in service to Allah subhanahu wa ta'ala or only in gratification of our animalistic tendencies. The Prophet ﷺ said that your feet will never rest in the day of judgment until you answer these four questions. Your life, how did you spend it? Your knowledge, what did you do with it? It is not only the, the knowledge of the Quran and Sunnah. Mm -mm. Your knowledge of financial literacy, your knowledge of finance and accounting or accountancy, your knowledge of agriculture and military or security intelligence. What have you do with it to bring about more peace, more development and progress in your family and in your country? You will, you will answer this before you rest, before you left Your feet rest in the day of judgment. The third, the Prophet said, on your wealth. How did you earn it and how did you spend it? We are in a period of time that many Muslims don't, don't take it serious to earn from only halal sources. All they need is to have the money. Later on, they think they can purify it by building a mosque or by building a school or by building a well or tearing a road they think by so doing, they have purified the haram world, including the riba, for which Allah subhanahu wa ta'ala has caused its perpetrators. You will answer this before you rest in the day of judgment. How do you think about it? The first thing the Prophet said is about your body itself. How did you use this body until it became ruined. Until you die. How, what have you done with your body? These four questions are fundamental and you must answer them before you get a resting place. If there is any rest for you in the day of judgment. We should therefore think about this. What of the rights? Rights of Allah subhanahu wa ta'ala. Of these five obligatory prayers. Of fasting. Of giving alms of helping the needy, the kids and kids, the orphans, and, and the rest. Have we discharged these responsibilities diligently and religiously? We should think about all this as we approach the end of the year and then we should look at our inadequacies and shortcomings. We all know ourselves that Allah knows us more than we know ourselves. If we are sincere to ourselves, to repent to Allah subhanahu wa ta'ala, to mend our wrongs, Allah is ever ready to accept us, to expiate our past mistakes, and to multiply our goods to uncountable numbers. I therefore urge all of us to start or to continue preparing for the last day. For you don't know which is your last day. It might be today, it might be tomorrow or next. We should continue to prepare with good deeds and abstinence from all acts of abomination, that that we do alone and those that we do especially in public. mai Allah subhanahu wata'ala make easy for us dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna neman agajinsa muna neman taimakonsa muna neman shiryarsa muna neman tsarin sa daga sharrin kawunan mu da mugayen ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya sai shirye da shi ya ku al'ummar musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa mu ji tsoron Allah a duk inda muka samu kawunan mu gashi yau muna Juma'a karshe na wannan wata mai alfarma watan zulhijja na shekara na 1441 kuma in Allah ya kai mu da da lafiya juma'a mai zuwa zamu a wani watan shi ma mai alfarma na muharram a shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam wannan abu ne da ya dace ya jawo hankalinmu mu yi waiwaye a dan tafiya mu duba baya wannan shekara akwai ni'imomi da dama da Allah madawacin sarki ya yi mana ya maka kai a matsayinka na mutum mai bi ka samu shi gaba wajen fahimtar addininka wajen aiki da addininka ka samu ci gaba a iyalinka na daɗin 'ya'ya ko daɗin mace ko daɗin arziki ko a'a a unguwanku an samu ƙarin haka ko a'a a wajen aikinka ka samu ƙarin ci gaba ko a'a a garin ku an samu ci gaba a ƙasarku an samu ci gaba wanda dai daɗi ne a rayuwarka a matsayinka na mutum a rayuwarka a matsayinka na ɗaya cikin mai rayuwa a cikin al'umma ko ba komai akwai ni'imar rayuwa da yawa da suka ga farkon wannan shekarar ba su kai yanzu ba akwai ni'imar lafiya ga mu mai iya zuwa masallaci akwai da yawa suna kwance a gidaje ba ma kudin da za su zo asibiti da yawa suna nan a asibiti akwai duk dukiya amma bai iya ba su lafiya ba ko ba komai akwai uwa uba ni'imar musulunci akwai wadda sun shiga farkon shekara suna musulmi yanzu sun bata ga munan muna musulmi masu kula da musulunci har mana zuwa sallar juma'a duka waɗannan ni'imomi ne da ya dace mu gode wa Allah maɗaukin sarki a kai a irin wannan lokaci mutuna waɗansu ayyuka muka yi na ɗa'a da biyayya domin wannan godiya sai mu ƙara doge a kansu mu roƙi Allah tabbatuwa a kansu mu roƙe shi gafara bisa abin da ke faruwa cikinsu na tawaya da gajiya da kasada mai tunani muga cewa mai muka aikata wajen tsaftace zuciyarmu daga wato ainihin cututtuka tun daga babban cuta na shirka zuwa kafirci zuwa manafinci zuwa hasada zuwa ƙeta da mugunta da girman kai da jiji da kai da faɗin rai da jin cewa babu wanda ya isa sai kai da jin cewa duk wanda ya taka ka sai kaga bayansa kowa ne mishi cuta na zuci yaya mai muka yi domin mu yi yaƙi da waɗannan cututtuka mu kankare zukatanmu daga waɗannan cututtuka saboda gyaruwan zuciya shine gyaruwan gangan jiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma Allah ya ɗora kubata na gangan jiki a ran tashin alƙiyama da kubatar zuci ranar da babu yau malayan fa'umalun wala banun ranar da dukiya da iyalai ba za su amfanar da kowa da komai ba illa man ata Allah bi kalbin salim sai wanda ya je wa Allah madaukakin sarki da gyararriyar zuciya da lafiyayyar zuciya zuciyar da ta kubata daga duka waɗannan shututtuka na ma'ana mai muka yi jama'a na kare iyalanmu daga wutan jahannama shin kai wani ba wannan shekara wanda za ka iya ce an samu ƙarin imani a gidanka yaranka imaninsu ya ƙaru iyalanka imaninsu ya ƙaru wajen tarbiyyantar da su wajen koyar da su addini da alƙur'ani wajen fahimtar da su hukunce-hukuncen addinin musulunci da aiwatar da shi a aikace za ka iya cewa shekaran bara ayyukan da iyalanka suka yi na ibada da bauta da biyayya ma Allah na bana ya fi na bara mai wa kanmu hisabi kafin a yi mana hisabi yaya muka yi wajen amfani da lokutanmu shin mun yi amfani da lokutanmu wajen ɗa'a da biyayya ma Allah ne da taimakon al'umma ko a'a mun yi amfani da lokaci ne mun kashe lokaci a harkan yasashen zantuttuka da yasassan ayyuka da wato ainihin ayyuka na rashin gado da rashin kan gado irin su yawan bacci irin su yawan zaman majalisu da hira na wanda ya shafe ka da wanda bai shafe ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafar dan adam ba za ta gushe ba a ranar tashin alƙiyama har sai an masa tambayoyi akan abubuwa guda hudu a rayuwarka ya ka ƙara rayuwarka ya kai da rayuwarka menene tsarin da ka gudanar da rayuwarka a ciki shin sunansa musulunci ko sunansa secularism ko sunansa communism shan wane ne role model ɗinka muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam ko danja kroso ko freud ko wani daga can cikin manya-manya arnan duniya wanda ba su taba sallah ba ba su taba kallon gabas ba bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su aka kake koyi da su abubakar da umar da usman da ali ne ko a'a waɗansu ne a can yan baya wanda in ka kwanta tunaninsu kake in ka tashi zancensu kake sai an tambaye ka wani irin tsari ka gudanar da rayuwanka idan ba tsarin musulunci ka gudanar da rayuwanka ba to ka shiga uku na rantsai da Allah abu na biyu za a tambaye ka iliminka mai kai da shi wani zai ɗauka ilimi ne na kitabu da sunna kawai a'a ba ilimin kitabu da sunna kaɗai ba ka koyi ilimin tattalin arziki a jami'a mai kai da wannan ilimin zuwa kai ka zauna a gida kana zaman kashe wando dole sai gwamnati ta baka aiki kafin kai amfani da ilimin ka koyi sana'ar noma kai likita ne in mutum zai mutu in ba aje kuɗi ba kana da kayan aiki ba za ka yi masa aiki ba saboda kai aikin ka neman kuɗi kawai ba ruwanka da rai mai kai da ilimin naka kowane irin ilimi kai sana'a ka koya a makaranta ka koya a zaure ka koya a masallaci ka koya ko a ina kowane irin ilimi ne ilimi ne da za ka iya sashi ya amfane ka ya amfani al'ummanka shin ka yi haka ko ba ka yi haka ba za a tambaye ka wannan dukiya shi ne abu na uku za a tambe ka shi dangane da dukiya tambayan guda biyu ne ta ina ka same shi ta ina ka samu dukiyarka a yau da dama mu ba mu damu da wannan ba mu dai kawai mu samu kuɗi kawai burinmu muna son mu yi abu kaza to mu samu kuɗi kawai ta yaya muka samu kuɗin da yamma mu damu da wannan ba to ya dace tun yanzu mu yi kan mu hisabi duk abin da ka samu za a tambaye ka ta yaya ka samu sannan ta yaya ka kashe ta wace hanya ka kashe so nawa za a tashi a masallatai ba ma masallatai ba masu tsananin kishi za su bi ma'abota dukiya a gidajensu su taimaka ga wani musulmi ko wani mutum yana cikin yanayi na hali na ƙaƙa yi ana buƙatar miliyan ɗaya a ceto rayuwansa ana buƙatar kaza a ceto rayuwarta ko a ceto addininta amma sai ga mutum ya yi rowa ya ce ai abin Allah ne ba shi kaɗai ba ne hmm? ai akwai sauran mutane a je wajen sauran mutane ma duka a sabo mana amma in abin da ya shafi harkar sana'ar ta ce in abin da ya shafi harkar siyasar ta ce to zai ma bayar ba iyaka shi zai kirawo ma ya ce gashi haka kawai ba iyaka zai bayar bayarwan wanda baya tsoron talauci domin ya samu kujerar siyasa domin ya samu aiki domin ya samu matsayi amma ya bayar don a ɗaukaka kalmar Allah don a hana wata yin ridda don a hana wani yin ridda don a ceto ran wani yana ganin kai shi ba abinda ya tara kudinsa don shi ba ke nan. to za a tambayi karanta shi alkayawa abu na gaba na hudu annabi ke cewa gangan jikinka fis ɗinka yaya ka lalata shi ai dole gangan jiki a ran da zai zanto ya lalace ko to mai kai da shi har ya kai wannan lokacin mai kake zuba ma cikinka na jin daɗi halalun ne ko haramun sai an tambaye ka ka bayar da account annabi ke cewa kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi duk wata tsoka a gangan jikinka da ta bullo ta hanyar haramun to wuta shi ya fi tantanta da wannan tsoka din Allah ya kashe mu jama'a lallai mu kula mu yi wa kanmu hisabi dangane da haƙoƙin Allah da ke kanmu shin mun bayar irin wannan salloli din. da azumin ramadan da zakka ga masu dukiya da zuwa aikin haji da sauran haƙoƙin Allah na wajibi da haƙoƙin bayin Allah musamman na iyaye shin muna kyautatawa iyayenmu muna biyan musu bukatunsu a lokacin da ya kamata kamar yadda ya dace yaya ‘ya'yanmu matanmu kullum muna samun matsaloli mata suna kuka a gidan aure mazaje ba sa ba su abinci sai sun fita su je su nema ya aka yi kazanto mai gida ba za ka iya zuwa ka neman mai iyalinka abin da za su ci ba wannan abin bakin ciki ne shi yasa za a zo a yaudare da dama daga cikin wanda suka yi boko a ce musulunci ne ya danne muku yanci kuma su zo su ga a aikace ga wanda suke ikirarin musulunci suna danna yancin mata in ba sun yi sa'a sun yi amfani da hankalinsu ba sai daga sun bi ga yar musulmi ta zo ita ba tana cewa musulunci ya danne haƙƙin mata saboda mai tana gani ko a gidansu ko a makwabtansu ko a unguwansu akwai matan da sai sun bata sun yi fafataka suke neman abinci to wallahi Allah sai ya tambaye ka da ka aure ta Allah ya ɗora ciyar da ita a kanka ne ka tashi nema ko ka zauna a majalisa tun daga safe har dare ka ce yanzu ba lokacin noma ba ne ba za ka tafi gona ba gona kawai aka ce maka ka koya don ka siyar da iyalinka ai duk abin da za ka yi na halal don samun ciyar da iyalinka da ka kai in ka gaza ka yi saƙo Allah sai ya tambaye ka haƙƙin mata babban haƙƙi ne hakanan haƙƙin talakawa da muka yi ta faɗa a kwanakin baya da wannan annobar ta wato ainihin mamaye duniya baki ɗaya hukumomi da dama sun yi ƙoƙari shirya kayan tallafi amma shan sun bi tallafin ya kai wanda aka ce a ba su in ba su bi sun tabbatar ba su ma sai Allah ya tambaye su waɗanda aka ba su suka yi kwana da shi suka yi babakere da handama suna ganin sun iya wayo yanzu sun zama masu kuɗi a dalilin annoba har da yawa ma ba sa son annobar ta ƙare har annoban ma ana mata ƙarya a ƙara mata yawa saboda a samu dukiya wallahi Allah zai tambaye mu jama'a da ƙarshe dai ina mana wasiya mutuna waɗannan haƙoƙi na Allah wanda ka san kana yi daidai gwargwado shi gaba da yi roƙi Allah ya ƙara tabbatar da kai a kai wanda ka ga cike da tawaya a kai ko ba ka yi ma samsam sanan da sabo da kake yi wanda kai ka sani tsawon kana yi a cikin mutane ko kana yi a ɓoye kai ka sani kuma Allah ya fi ka sani da haka mutuba wannan shi ne da ya dace mu yi wa kawunan mu a kowane safiya da maraice a kowace ranar juma'a saboda annabi ya gaya mana ranar ne za a yi tashin alkiyama wannan ita ce munasabar da muke amfani da ita kasancewar wannan ita ce ranar juma'a ta ƙarshe a wannan wata a wannan shekara mu tunatar da kawunan mu cewa lallai mu yi wa kanmu hisabi kafin Allah madaukakin sarki ya yi mana hisabi mu shirya domin ranar gobe ba mu san yaushe ne ranar goben mu zai kasance ba tana iya yau shine rana ta ta ƙarshe ko ranar ta ƙarshe tana iya gobe tana iya nan gaba to tun yanzu a fara shiri wannan shine hikima shine dabara Allah madaukakin sarki ya ba mu daman tabbata bata kan ɗa'a, ya ba mu daman tuba daga sabo Allah ya tabbatar da digadigan mu bisa biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsirar da mu ya kubatar da mu daga hanyar wuta wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah madaukin sarki ya kare mu daga cututtuka da rashin zaman lafiya Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da rashin tsaro Allah ka raba mu da cututtuka Allah ka kare mana imanin mu Allah ka gafarta mana da iyayen mu da waɗanda suka gabace mu da imani da waɗanda muke tare da su da waɗanda za su biye bayan mu cikin imani har zuwa ran tashin alkiyama أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم ورحمة الله